malamin hukuncin namijin da zai asarce matansa akan kar ta ji kwaɗayin fita unguwa eh, tana gida kullum ko da ziyarar yan uwanta ba ta iya zuwa wai miji ne ma matan shi sihiri saboda kar ma ta dinga jin cewa za ta dinga fita ko ta je abin da a sihiri kamar bi wace yin sihiri wace dalili ta ganci a masa sihiri hmm. me kai shi da yake mai gida hmm. me yake ji har zai sihiri ya san me sihiri sihir kafirci ne hai mm. ma matansa da wanda shi ne mai gida mm. ji ma matan sihiri wannan ya kure ne Ma wani abin da ya yi yi tuba ga Allah mm. ba daidai ba ne isar ta matansa alkan me shi ne mai gida fa zai yi ahuna ta ba shi mata sihiri ba don sihir mafi yana taba kwakwalan bani adam ikan lalace rayuwar mutum to me yake so zai yi wannan abu yi tuba kuma nema a warware na sihiri na shine da inda su rabu duniya lahira in ba haka ba matan za ta nemi hakki ta ranar tashin kiyama kuma shi Allah ya biya mata kuma ya kafirci yi tuba hmm. ya daina yin wannan sai riba kyau Allah ya samu dace amin amin Allah haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. tv 3 tafarkin rayuwa.